gode da wannan tarbar da kuka muna a nan a cire hoto to sannan ku da zuwa bisa kan shirin da studio kalungu take shirya ma duka matasan Nijar shine tus alafada kuna tare da aminiyar ku ta kullum rabiya mai Kano Rabia mai Kano Chers amis jeunes, vous le savez déjà, fadar mu babu inda ba mu shiga kuma babu waɗanda ba mu hira da su matasan Nijar ba mu barin kowa daga baya dukkan muna nan tahe ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya duka sai mun yi hira da ku. Mun ci gaba da yawo mu a cikin jihar Maradi yau ga mu a garin a ci da Kohoto de Madarufa ko. Aha cikin fadar mu ta zan mu hirar sadiya mata lakol a wannan fannin kasar mu tana baya kwarai. Mun sani ko a wannan garin babu ɗiyan mace da ta samu birebe haka muka ji labari to ba mu sani ba wannan zancen an samu ci gaba ke faruwa matsalolin na menene shi ya samu ka taso ɗaf ɗaf ɗaf muka zo yawwa a fadar mutum muna tare da Muhammad Danjima director kin Ecole Primaire kin Acira Kohoto kuma a wannan fadar ta muna tare da mai garin Acira Kohoto Mati Idi aha to ga deputy junior kin ta mata iso da muke jira tashi da rafiu cikin wannan shirin namu zan shakata kamar wayan ko gane wannan shirin namu ana yi ana shakata ne hallo muna tare da

ya sani a nan Niger muna baya kwarai a fannin sa diya mata lakwal. 63,2% en 2012 tokin scolarisation kin na duka duka ma kwata-kwata. Selon l'Institut National de la Statistique, ko da yake ma a watan Desambar na 2017, un décret signé par le président de la République protège et soutient la jeune fille à l'école. A cikin garuruwa da wannan dokar ba a aiki da ita. A cire rahoto muna so mu san me ke faruwa a wannan fannin. Nous en saurons plus dans ce reportage réalisé par Mohamed Maman. Elles sont 15 jeunes étudiantes de l'Université de Maradi ainsi que des filles députées juniors à être formées pendant 4 jours pour acquérir les rudiments nécessaires et être leaders dans leur communauté. Elles ont la mission d'amener les parents à comprendre l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Pour Fanda Waziri, représentante des Girl First Fund, au Niger, le faible taux des jeunes filles à l'école n'est pas acceptable. Par exemple, ici à Maradi, le village qu'on a choisi pour la sensibilisation, en 58 ans d'existence, aucune jeune fille n'a le brevet. C'est le village de Koroto. Et c'est inquiétant de voir que dans un village, il y a des écoles, même des écoles privées, et il n'y a aucune jeune fille qui a le brevet. Pourtant, on prône l'indépendance de la jeune fille, on prône le lit de la jeune fille, mais apparemment, les jeunes filles sont mariées au bas âge. Pourquoi être mariées au bas âge si on peut faire ce que les hommes on peut faire, si on peut aussi avoir les mêmes chances que les hommes d'aller à l'école Les jeunes filles formées apprécient cette formation. Elles se sentent déjà motivées par les défis que représentent la scolarisation de la jeune fille et le maintien de cette dernière à l'école. Pour Maria Dodo Boukari, elle et ses camarades sont en train d'apprendre des choses utiles pour la communauté. On est en train de nous apprendre comment être vraiment une femme leader. C'est quoi le leadership Et pour moi, je dirais que vraiment le leadership féminin, c'est quelque chose de très important parce que la femme contribue énormément. alors wannan zancen gaskiya ne a wani lokacin haka ne an samu canji mais ya canza to yanzu bari mu hara gare ku mu gare ku monsieur Mohamed dans ce reportage il est question de la scolarisation de la jeune fille dans ce village de Atiro Kohoto on voudrait bien que vous nous disiez plus eh, na saurare ku lokacin da kuke jawabi waɗanda tsayin alƙaluma ne ko karanta eh, saboda Allah in muka dauki mu aikin mu na primaire wato mu muke reno na yaran da muke aikowa sai ya je hmm. kuma alhamdulillahi abin da ya shahi karatu na primaire banda ilimi wanda kullum yake cike da hikimomi hmm. hikimomin nan kuma sun ta'allaka wajen iya karantawa da iya rubutawa hmm. shi kawai kuka ɗauka kusan duk kowane irin ilimi na duniya ana fara ne da ba da wannan darasin na a hmm. san bakake a san yadda za in aka halhada su ya za a karanta su to duk wani sauran ilimin ko na eh, mat ne ko na science ne hmm. inda aka samu wannan na farkon ya samu to insha Allah ana kyautu zaton gaba ta yi haske za ta yi kyau to kenan wannan zance tsohon zance ne in aka ce mani eh, karatun ɗiya mace yana fuskantar barazana to sai dai a nemi waɗansu dalilai waɗanda ba fannin rubutu da karantawa ba ne a eh, akwai matsala eh, to ba a cewa sha'anin ilimi babu matsaloli eh. amma su waɗannan alƙaluma waɗanda kuka karamta ni sai in ce tsayin ma ne saboda Allah mm. yanzu kanun jama'a sun waye mhm. wayan yara sun san inda aka sa gaba sha'ani na ilimi kowa ya yi marhabin da shi mm. Uwaye mata sun gane uwaye maza sun gane kuma hukumomi ma sun gane sun gane to mai gari in dawo gare ku ah. to kamar a mushe ce ya ce wannan zance tsohon zance ne eh, haka ne ku haka ne tsohon zance ne wannan oh. tunda yanzu akwai bambanci ga lokacin da ya wuce hmm. yanzu akwai ɗaya mata da yawa kowace kalas kuma muna bada su ko da wani lokaci aka tambaya eh. tunda yanzu irin wannan a ce ga yara cikin kalas in aka dan diba ana samun kawan aka samu kishi biyu hmm. da kaɗan ne maza za su ɗanɗara ɗara su tunda akwai hmm. ma lakwal ɗin da na ga mata sun yi yawa ciki mata sun yi kamar eh, wata lakwal nan cikin primer kyan Eh, akwai class da mata ma sun yawa to kenan a eh. taba ko aha yawa an samu canji kenan an samu ci gaba kwarai aka samu ci gaba mm. kan a baku parol kin bari mu zo tun ga diya mace nan me za ki ci bisa kan fannin sadiya mata lakul a wannan garin na a cire kohoto to ni da ina gani kamar equal in diya mata tana da unhwani mm. sabida yanzu mace in bata waye ba zama ba ta ma iya zama armi akwai matsaloli da kina yana da kyau diya ta hito ta yi ekol mm. ko don ma wayewa da tarbiyyar 'ya'yanta da zama da abokanin zaman kuma matsalolin da ake fuskanta ga diya mata zuwa ekol mm. shi ne kamar yanzu ɗaya in ba mayafanta sun yarda ba in mayafanta kamar waɗanda hakan ga ba su wayi ba ne ba su wayo ba su kan yawa e eh, su ma ba su yi ta ba kenan ba su iya su cila ma ɗaya su ta yi ta kenan suna suna son kara mata ta tsaya ta yi aiki shekara shekara da ta kai ko shekara sha biyar hmm. shekara sha biyar ma ta yi da ta yi sha uku kawai su ce armiza su muta ko kuma cikin gari a rinka cewa da yawa ta girma ga ta nan tana ta ikwalwa wai ita ba ma ta tsaya ta yi armi eh. to kuma wannan yana sha mutane hankali uwaye hankali su ce wannan dumin mutane ya sa su yi armi a hana ta karatu ɗaya ko suna son karatu sai a hana su domin mutane ya sa kawai a hidda ta daga ecol to eh. yanzu da da da yanzu kina ganin wani dan canji an samu dan ci gaba ko kwa dai ana nan dai har yanzu shiru dai ne a gaskiya yanzu an samu canji saboda uwaye suna gani an ce gani ga wani ya ishi wani tsohon Allah da kaga dan wani ya tashi ya ci gaba kinan kai ma naga kana sai ya ci gaba sai ka bar danka kai ma ya ji yayi yawa yayi yayi madan da wata a wata a wata to rashida zan dawo gare ki ai da ban mance ki ba <laughs> da ban mance ki ba to Rashida me zaki ce mini ki kina da wani karin bayani zaki ba da fuskan abin da ta gai kamar magana da ta yi haka nan ne tunda da da da yanzu ba ɗaya bane ba yanzu an yi samun ci gaba bisa harkokin ekwal tun daga sa'an nan babu dipte junior kuma yanzu ni ce dipte junior in hwara a wannan ekwal ɗin kun ga eh. kawai an samu ci gaba an samu ci gaba to yanzu da kika zama dipte junior kamar da kwambiyan da ne kika zama dipte junior ina da 19 mu moyen kuma ina da 18 de moyen a'a taba mata ta tarar wani zancen maganar mutane da ke sawa da ke jan hankalin uwaye he su hidda yansu daga lakwar su ce za a yin armi to wannan kaɗai ne koko da wani abu ku gaya mun sunan ku na sale musa eh, ni ne tsohon mayar kin komin ɗin ga tajirata kuma ga yanzu ina cikin koje cikin gana sai ijan a cirkotu kenan magana da za ni mhm. na harko dai bisa kan lakwal a cirkotu eh. mu dai mu ne yan lakwal na fara na a cirkotu mun shiga mm. lakwal tun 1960 1960 ah, kenan tun wannan lokaci lalle mun shiga tare da 'yan mata da yawa mun shiga tare da 'yan mata da yawa to amma zuwa kamun mu zo C.M.N mm. duka an hidda su kuma mun sani sarai a wani lokaci saboda ana neman a masu aure ne shine wannan abu ya taho shekaru da shekaru tunda ina gani abin da ya saha aka ce maku a cire kotu ba a samu ko ɗaya guda ɗaya ba ke da breve wato saɓani ne aka yi mm. saboda lalle a wani lokaci mu da kan muna cewa duk waɗanda suka zo na muna ce masu duka a cire kotu har yanzu ba mu da mace ma'aikaciya amma bayan wannan mun samu yan eh, mata kama guda uku waɗanda suka samu breve mm. shi ma da daɗe tun da zane katarbe suka samu breve eh. akwai guda ta yi ina akwai biyu waɗanda ke an saye yanzu bayan shi an samu eh, ci gaba za wasu ije wannan hmm. mun samu su ije mun samu su ije 2010 a 2010 aka kawo muka hmm. kawo muka samu su ije na to kenan an fara examen ina gani eh, promotion uku hmm. aka yi ta breve to ba wada ba a samu yan mata wanda suka samu breve duka promotion din ah. kenan shekarar da ta wuce ita ta yi yawan 'yan lakwal da waɗanda 'yan mata waɗanda mata suka samu ba a ne ba sai ba goma sha biyar ko sha shida waɗanda suka samu breve wanda suka samu birebe ba ga yanzu maganar da nake mako ha 'yan terminal akwai 'yan mata har 'yan terminal aha to ai an samu ci to kam cika da wannan hirar tamu za mu zuwa shi kuma bangaren dondi hallo mu wannan satin da menene ya zo mana da shi cikin rubrikin tashi nigerian nigerian mes chers compatriotes. Surtout Fada, l'artiste s'exprime. la Fada, votre émission Jeune a concocté pour vous une nouvelle rubrique intitulée L'artiste s'exprime. Cette rubrique va à la découverte de nos stars au cours d'un entretien exclusif pour ce numéro de la rubrique L'artiste s'exprime. Nous accueillerons le nouveau prince de la pop made in Niger. Un jeune artiste qui sait de qui tenir. Et eh oui, parce qu'il a grandi dans l'univers artistique couvé par la maman, la cantatrice de la musique nigérienne, l'icône, la légende vivante. Bébé, bébé, ta maman. Mika ma kuka kuka kuka. Eh, c'est pas la seule chanson qu'il a interprétée. dunia Aminiata Seya hankali zaman dunia Maso iata Seya hankali vous l'aurez compris, ladies and gentlemen, chers amis auditeurs, auditrices qui font donc l'émission Tout à la fin à travers les 45 radios partenaires du studio Kalangou. Nous recevons sur l'artiste s'exprime, l'artiste qui Yau amana <laughs> La yau sur l'émission, vous avez certainement compris, mesdames et messieurs. À Kitari, on te souhaite la bienvenue. Comment tu vas, dis que Tu peux être la forme Ouais, bah, bah, bah, ça va, ça va. Tout ça se passe très bien là Ouais, ça va. Le monde musical ici au Niger, ça va Oh oui, c'est pas terrible, euh, ça peut aller. Toujours comme on dit. Alors, question habituelle, tu vas nous parler de Kitari. Dis-moi, Kitari, présente-toi à tous qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires, puisque c'est une nouvelle rubrique consacrée à l'artiste nigérien. Alors, Kitari, parle-moi de toi, s'il te plaît. Euh, bah, Kitari, c'est tout simplement un jeune de 23 ans cette mhm. année, euh, titulaire d'un Master du en logistique et transport, donc étudiant avant tout. Yep. Et également artiste, chanteur, interprète, compositeur et voilà. tout ce qui va avec. Et également un artiste, acteur, comédien. Voilà. Acteur, comédien, tout ça là. Pour donc euh, Mr. Kitari. Alors Kitari, nous savons que tu as grandi dans la musique avec la maman Fatima Rico, la grande diva. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être artiste plein Dis-moi ce que ça te fait toi. Bah, c'est, un sentiment de surtout hein, de satisfaction et, d'avoir touché mon rêve. Je ne dirais pas réaliser mon rêve, mais toucher le rêve parce que le rêve, il est énorme. Voilà, donc euh, c'est surtout euh, ce sentiment-là d'avoir euh, fait un premier pas dans un monde qui me fascine. Voilà. Ton destin était déjà tout tracé ou bien c'est avec le temps que tu as découvert ton âme d'artiste de temps en temps fait Bah écoute, hein, dit <laughs> J'ai jamais pensé que j'allais finir chanteur, je pensais plutôt que j'allais finir. Mais tu es euh, avec, tu as, tu as la musique de <laughs> Leven bah oui, euh, j'avais plutôt pris euh, cette voix que je, en tout cas négativement, parce qu'elle était légèrement aiguë. Donc euh, je, je me sentais pas bien, je me sentais pas dans ma peau et tout. Mais finalement, j'avais compris que c'était une bénédiction en fait. bien sûr, que Dieu te bénisse mon frère. On se prendra demain à partir de 17h45 minutes sur nos radios partenaires pour la suite de ce que nous avons commencé. Machine and Kitari Talkwit. La suite demain. hey mun dawo cikin kwalejikin wannan na a cire hoto muna nan tare da ɗaliban wannan kwalejikin da na ma garuruwan da suke a kusa-kusan wannan a cire kota takalmawa da cizon kurege da ina kuma sai sabuwa muna tare da muhammad dan juma director kin ecole primaire kin a cire kohoto muna tare da mai gari mati idi muna tare da zuwaira musa da rashida rabilu deputy junior kin wannan garin da a cire kohoto

ina mai tabbatar muku da cewa yara 'ya'ya mata mm. na garin aci da kofato suna bukatar su yi karatun boko mm. matuka kuma shi su waɗannan dalilan na e, bukatar samun wannan ilimin na boko mm. wato har bayan abin da elef suka faɗi akwai waɗansu hujjoji da yawa mu muna koken lalle waɗansu matsaloli elson dordor cultural kamar yadda ɗaya daga cikin elef suka faɗi hmm. ah, ɗaya daga cikin elef waɗanda suka ɗauki bayani da su ta yi bayani kamar cewa ah, wani bi dalilin aure yana iya sa a hidda yarinya eh to akwai wannan amma kamar irin wannan kwaɗayin wani bi da uwaye mata ke sanyawa kan kumanta hmm. na ce muku su hudiya mata suna so su samu ilimin nan amma ana ɗan samun wani ɗan tarnaƙi na rayuwa kamar eh, buƙatar wannan tallace-tallacen Mm-hmm. da, ayyuka na gida musamman ma mm. ayyukan nan na gida mm. zan je a kididdige in kuka ɗauki yaran nce ko sannan ne tushe muke faruwa wajen yaro na ce eh. kamar ɗiya mace wannan sha'anin reno da sha'anin kama ma uwaye aiki aikin gida to uwayen in ba su san muhimmancin eh, in ba su taba yin lakwal din ba kenan ba su taba yin boko din mm-hmm. ba mm. ba su iya su gane ai sha'ani ne na lokaci eh. da sahen nan kamun karhe takwas ya kamata a ce ɗalibi ya zo ya zo da kwal mai gari mati kun ga mushi ya fara tado muna hujjoji da ke sawa wani karatun yake taɓarɓarewa ko ko wani ba a samu a yi shi ba yanzu kuna da wani abu da za ku ƙara bisa kan shi tunda ga mu da mai garin garin Mhm. akwai wani abu da kuke gani akwai abubuwa wanda ya kamata don kara bisa kan magana shi mm. bisa haka ɗaya mata yara ƙanana wanda ake sa da lalle suna ana samun yan matsala wajen uwaye haka ɗaya mata tunda suna dan samun wani bi suna dan rike su su zo da kwal akai akai mm. wani bi sai mu samu masu man magana sun gaya min mu uwan da ba su zuwa mu je mu sa kuma a turo su dole su zanki tahowa mm, a je amma uwa eh, magana ba kenan in muga kuma abin an masu magana ba zo ba har muna kai ga sawa ya cira masu convocation a kai masu saboda su zo kenan kuma in aka yi sama suka zo ka wajen sai ije hmm. to nan ma ana samun matsaloli na ɗaya mata wanda ke cikin lakwalken hmm. daga dangantaka daga wajen samari akwai yarinya ana samun ah, ilimi <laughs> eh. amma sai ya zama samari suna hana su lakwal to zo ai wata na cewa ai soyayya ke eh. hana su karatu ware da yanzu duk zalla mayan wayoyin nan na ga ɗaya mata duk samari ne ke samu sai masu su ah, ah. kenan suna dan ana samun haka da yawa kenan uwan nan wayoyi su kadai suna daga masu hankali ba su zama yanzu nan sai su zo lakwal su aneyin waza ba su butun su yi karatu muna gani da <laughs> gari ah! shi ne to kun ga kenan wannan abin shi na dan kare shi na dan kare rage masu ilimi bisa kan ci gaban lakwal ɗinsu. To ai ga mu tare da samarin. Samarin ba. To ga yamun sunanka. Tana mun sunanka. Abdullahi Musa Dalladi. Kuke hana 'yan mata karatu ko? Eh. Muna hana 'yan mata karatu amma kuma kun san wanda yake ci da dai irin wannan kun san kamar yadda mai gari ya ce wajen manyan salulai haka irin wannan mm. to kana da HD irin wannan ba yadda za ka samu kuɗin da za ka zuwa ka sai mawa ga abu na shashan ma eh akwai akwai akwai eh akwai wanda suke hana su karatu ba ba mu hidda mu ma muna muna muna sa mm. deja irin wannan akwai hannun ku cikin wannan eh akwai hannun irin wannan amma akwai kuma yan libya akwai kamar yan libya irin wanga 'yan kasuwa ko? Eh, 'yan Libya kamar wanga masu neman kuɗi irin wannan Libya. Ah, 'yan ah, eh, eh, Exod. Yawwa, kamar yanzu in suka je waya ko ta shiga nan ce suna isa wasu ba budurwa irin wannan. Kuma an kade waga wazaf, hmm? wazaf irin waga. don me ga irin wannan kullum ta sati irin wannan wasu ma hata hata ana musu irin wannan. Yo kai wannan zancen da kake kamar hada dan kishi ma a ciki ko? A ah, ba. To, an amshe maka wata wani dan libya amshe maka wata eh gaskiya dan amshe kuma dan amshe dan amshe madan ana amshe irin wannan eh ana amshe ka yarin yadda eh ana amshe tunda kai yanzu an gada ma kudi kuma yanzu su ma matan fa akwai kuɗi deja irin wannan su ma in ba ka da kuɗi deja irin wannan ba hita ma ka ake kai ba kowa ake ba haka ne eh gaskiya abin da suka gayi haka nan ne yanzu ina gane karatu rabi rabi soyayya rabi rabi eh to yawancin dai yan mata gaskiya suna ta shudin su da dama karatun bai sha musu kai ba saboda sai ka gani ɗaya ta zo ekol da babbar waya tana ta harkar ta kur'in ma bai sha da kai ba mushe yana ta yana kur'in shi amma dai ita tana nan da ikutar cikin hijabi ba a gane komi tana ta afel ɗinta ko kuma tana ta ikirir inta ba ruwanta da komi sai in ba in ba mushen kawai ya ga tana sinye ta eh, dukawa hakan ga eh, eh. <laughs> ba a gane komi kuma ko kuma ta hita ma can waje ana kurta tambayi permission ta hita tana can tana da abin da ta ga dama su kuma uwaye ba su sani ba yawanci ma uwaye ai ba su san ana yi ba kawai kenan ta zo ta ce arme kawai take so akwai wanda eh. kuke da wani misali da zaku gaya mun wata a cikin gurke iya magana da ta labari ko wata ƴan uwarta <laughs> da take iya gaya mun kawai ta ce ita yanzu sai dai armere an hwasa da kwal to gaskiya da yawa ana samun haka na mm. ana samun waɗanda kawai in suka kiya suka sun kiya kawai sai dai uwa sai hakuri da su shawo musu wani sharri ƙara dai kawai su yi musu arme a wuce wa tana mun sunan ka aha je me présente au nom de Jafar Salisu Bagwari aha Jafar mon village natal cizon kuregi dedication de la jeune fille gaskiya akwai matsala kuma wajen wajen uwaye kuma mm. inda uwaye suna da matsala kan wannan abu inda sai ya zama Jafar inda sai ya zamto lakwal inda take ta samu BAPC ta sai eh. an ɗauke ta an kai ta wani center inda za ta lisi kuma oh. wannan sai tare grab wannan sai ya mm. zamto an kai ta can din amma ba ta da incin a kai ta gidan da ake kai ta ba a screen ba a so a same ta ta yi hituwa ta yana hituwa ba ta san da wa suke relation ba da wani take nan eh, kuma uwaye sai su kai ta lakwal din a wani gari din mhm. a kai ta wani gari din take lakwal din eh. amma babu sai a ƙi ba ta kuɗin da za a ba ta na kishi wanga. Ah. kuma sai ta hito kenan kuɗin kishi sai sai mata wuya kenan dole ne sai ta samu samari wanda za a ura ta kadagu 20 30 woman su kenan ku tana dan kari mana fara irin wani soyayya kenan ba ta da kuraje ba sa karatun ta kenan kamar an ku gane dai wannan shirin muna yi muna shakatawa yanzu dai duka masu shuraren mu wannan shirin namu yana kayatar da ku kuna iya samu kuna iya aiko mana ra'ayinku a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54 mu shakata da wakar kauna eh, ta Hamisu da Rakiya Musa Ya ki kula min da rufa min nan gode miki. Ka ta zamin min nirka min mutare farmaki ya muke da ya ga yaya yake siki sanya wa ya saka sabo take sakar san ka ta sarki ni wa nake saka sakon ki a hannun ki kimi ko daga kallon ka nake san ka da bai ko zuki zauna da ni ka zama magani tausaya don Allah ki tausaya min rahoto muna tare da Zuwaira Musa da Rashida Rabilu. Yanzu za mu ci gaba da wannan shirin namu. Yanzu za mu ci gaba da wannan shirin namu. Ban wa'annan shishika ko a ce su mai gari ko a ce wannan da ya muna fasilitan komai a nan magashin garin muna so mu san in akwai wani taimako da ake kawo don a samu a ƙara wannan a ƙara gyara wannan karatun ɗiya matan ko ku da kan kuma in akwai abin da kuke yi yanzu bari in dawo gare ku Director Muhammad. Ki dan dogon lokaci wajen ba da wannan amsa saboda eh, to shi dai ne abin da ya shahi ƙara ƙarfafa wa karatun ɗaya mata inganci wato tuni akwai program renove wanda yanzu ake applique da école kuma wajibi ne mutum yadda yake dan saboda haƙuwayen yara suna da irin taimakon da za su bada daga letter ne ya kai silab zuwa mu ana kyautatan duk yaron da aka bi wannan hanyar da shi to insha Allah zai eh, cimma wato guri na lecture da ita ce kamar kile kamar mabudin sauran ilimi taimakon da muke bada wajen personal and shine na a bada lokaci a yi aikin da ya kamata yanzu a cikin ku akwai wanda ke iya kwatanta mana kamar wani babban canji kamar da ko wani class da babu yanzu an samu ko wani kayan aiki da babu ko mushushika da babu yanzu an samu wa zai iya gaya mana to yawa gaya mun sunanka yawa sunana inusa abdu to inusa gaya mun gaskiya an samu canji mhm. don saboda a lokacin da aka samu class kan ga mm. a lokacin class uku ce aka zo kuma aka samu aka mu ka da dama ga sanan har yanzu ga wasu can ma baya su ma an eh tunda kun ga yanzu inda a ce babu canji ba za a samu haka ba uhm, uhm, uhm. dangance da wanga harkoki da suke ta mm. gaskiya haka din shi ma ci gaba ne tunda yanzu kuna iya gani yanzu shi yanzu zan iya shiga kuma cikin magana dirikatar ɗazu eh. me sai ya ce sa ɗaya mata equal gaskiya sa ɗaya mata equal gaskiya tana yi kuma gaskiya yanzu kuma an samu ci gaba sa'an nan ba a sa ɗaya mata da yawa equal kuma yanzu gaskiya an samun ɗaya mata da yawa cikin equal sai ka zo ka tarar equal ba ta wace namiji talatin ba amma gaskiya 'yan mata sun yawa muna shiranin ku ƙara tana sunan naku to eh, ni sale musa lansiyar mayar da komin. abin da nake so an ƙara bisa kan ci gaba da aka samu eh, na farko dai da mm. so je sai mun tahi maradi eh. muka sai tahi a madarun aka sai jira ta kai yanzu dai sai kasance kusan duk mayan garuruwan ga suna da CAG suna da CAG kinsu kenan wannan ci gaba ne bayan wannan eh, sai kasance yanzu in ka je cikin class in aka yi composition alal misali hmm. sai ka ga yarinya tun daga premier dozem tourism sai ka ga duk 'yan mata ne eh, kenan kun ga wannan duk canji a wani lokaci a wani lokaci akwai waya ka samu yarinya ta zama premier ɗan kalas akwai waya eh, to ai yanzu ga wata premier kin nan eh, yanzu bari in dawo gare ki ke ki gaya mun ya aka yi duk da matsalolin da ake cewa akwai duk da ya ne aka yi ina aka kika samu kika zama premier aka bar ki kika karatun ki hankali kwance ba a da miki hankali ba ki samu wani tashi hankali ba uwaye suka bar kika karatun ki har kika zama deputy junior ya aka yi ni na fara yi kwal da na fara madrasa mm, rashida da mm. na bari na dawo ecole vilanga mm. kuma ni na matsa ni ce a maida ni da mm. aka maida ni aka maida ni sai ya je na zo har na zo nan ne sai ya je na yi cesium mm. na zo kiyan an bar ki kuma kin yi karatun ki eh an bar na yi karatu na kuma yanzu baki taba samun wata matsala babu wanda ya taba ci a wannan rashida hidda ta a mata armi ba wani abu sai dai batun ma mai da hankali da karatu na a taba to yanzu zuwa bari in dawo gare ki zora kina ga mun ke yanzu cikin karatu ne kina nan samun goyon baya kina nan ga samun taimako ana nan ana kare kiranki ki ana miki zancen karatu eh gaskiya ina samun goyon baya ga mata da babana ko da tun dai ina yi tun ina yi ta public yanzu har na private nake yanzu to ha an kai ana biya min ta biya ina yin ta biya to yanzu ba masu gajiya kawai da biya mana ni kuma inda an biya min ni kuma ba ni gajiya dai insha Allah ina neman su a wajen ubangiji har inda na ci gaba ni ma in dawo ni ma in taimaka musu kamar yadda suka taimaka min da in yi karatu kuma ni ba zan taba gajiya ba da karatu na insha Allah taba mata taba mata yanzu kamar me kike so ki zama kina so ki zama jarida kamar ni ni a jarida ce gaskiya ina so sosai ke ma ki ki waye ma mutane kai saboda akwai wanda ne zama gidan shi bara shi ma jarida yake yi ah. Usaini na bako ah. na zama gidan shi ina jin daɗin karanta jarida da yake yi ina so dama a <laughs> ah, to yayi kyau kuma an na gaya muku a wannan fadar mu ga Olivier nan kamar ƙara wannan shirin namu zai zo ya bamu labari bisa kan lecture kun ji da azu an da yace ko lecture applaudi pour Olivier qui la. Merci. nous Nous sommes à Koroto. nous sommes dans une salle de classe construite modestement avec des pailles, avec un tableau immobile, euh, en tout cas bloqué avec des planches, avec euh, surtout des élèves tout heureux, tout joyeux. La preuve, c'est que... Hyper motivé Tout ce que nous venons de dire. Hyper motivés. <laughs> Alors, dans toute cette motivation, quel est le moteur Le moteur, selon moi, selon plusieurs pédagogues, c'est la lecture. Vous avez compris, ce dont nous parlons ce soir, c'est la lecture. La lecture occupe une place importante dans la pédagogie. D'ailleurs, certains observateurs résument l'éducation à apprendre à lire, écrire et compter. Mais aujourd'hui, le manque d'attention à l'exercice de lecture est observé dans presque chaque niveau de l'éducation. Il est fréquent d'entendre l'ancienne génération dire les jeunes ne lisent plus. Certains vont loin jusqu'à justifier la baisse du niveau des apprenants par la carence de lecture. Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, monsieur, mhm. j'aimerais, avec votre aide, demander à mes amis ici quelle est la place de la lecture dans votre éducation. Mais monsieur, je pense que quelle est la place euh, de la lecture dans l'éducation Vous pouvez nous répondre Oui, directement. La lecture occupe une place de choix dans l'apprentissage ou dans toutes les situations, dans toutes les situations, j'allais dire, en euh, enseignement apprentissage. Merci beaucoup, monsieur. Alors, <laughs> est-ce que ici vous avez une bibliothèque Je pense que nous avons l'ancien maire de la commune qui est parmi nous. Est-ce que aujourd'hui ici les conditions sont réunies pour que les enfants puissent lire c'est justement ce qui entrave euh, l'entraînement à la lecture. Parce que présentement, en tout cas de la commune, euh, en tout cas à ce village de Achelkohoto, il n'existe aucune euh, bibliothèque. Aucune bibliothèque à Tidakohoto. Aucune bibliothèque à Tidakohoto. C'est ce que nous venons d'entendre de l'ancien maire. Alors, de nos jours, le manque de bibliothèques, les déficits de moyens de conservation sont entre autres les raisons pour lesquelles lire est un exercice difficile, surtout des jeunes qui se trouvent dans des villages comme ici à Atida Koroto. Avant de finir, le Niger nous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire en concernant vos besoins sur le plan de l'éducation et de la lecture particulièrement euh, Sur ce thème précieux, parce que quand on parle de la lecture, directement on parle de l'instruction et de l'éducation. Vous avez écouté l'ancien maire tout à l'heure, vous avez écouté aussi euh, nos élèves. Euh, je pense que euh, pour bien outiller les élèves, il va de soi que certains centres disposent des bibliothèques. Alors, un élève, le Niger, nous a écoutés. Mhm. Ici, à Tidokohoto, ça fait l'unanimité. Mhm. Tout, le monde, veut lire, mais le mhm. manque de bibliothèques constitue aujourd'hui une, entrave. Alors, comment inculquer la notion de lecture à des élèves qui n'ont même pas accès aux livres C'est par cette question qu'on boucle cette chronique. Rabbi, que chacun d'entre nous, où qu'il soit, médite sur cette question. Merci et à bientôt pour une autre chronique en live dans la région du Niger. C'était Olivier. Merci Olivier, c'était instructif, c'était informatif. Merci beaucoup. Yanzou Allah ba da sa'a wa'annan kandida wanda suke tare da mu wannan befe sai a ci shi da kohoto ka a mishi <laughs> wasa a ci shi da kohoto <laughs> au bout de l'effort a je lise kawo in sha a ce zuwaira ko kai kuna nan ka in zo in tarro ku a nan <laughs> to wannan shirin namu ya kare matasan suka ce na wannan garin da suka nasu da masu garin suka ce suna neman taimako su dai wannan 'yan mata su dai wannan samari suna son karatu tunda dai ana yan soyayya dai amma dai ana son karatun dai a kama musu a kawo musu kayan aiki a gyara musu kalashoshi a ce dai yau in damana ta zo dai akwai inda za a shiga ba dai in damana ta zo ba karatu ya tsaya to mun gode muku duka sai mun kara haɗuwa cikin shirinmu na duka mu haɗu fada